in tirka shi yau da kwana bakwai ne ya rage kacal dangane da wa'adin daina amfani da tsofaffin kudaden najeriya banda irin kiraye-kiraye wanda manyan ƙasa suka dinga yi da kuma maganganun da 'yan najeriya ke faɗa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya fito ya tabbatar da cewa ba fa za a ƙara wa'adi ba sai kashi ana saura kwana bakwai shi ma gwamnan babban banki godwin emefiele ya fito ya tabbatar da cewa shi ma yana nan akan bakarsa da cewa ba za a ƙara wa'adi ba maganar da ta tunzura 'yan najeriya to masu mu domin tun cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu sai ku dara zaman ku amma kafin nan dan Allah muna neman alfarmarku da idan wannan shine shigowarku wannan tasha ta mai albarka na farko ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin shi ne daidai ba ku damar samun sabon rahotannin mu a kodayaushe da zarar mun ɗaura su a ilayo kuma ku danna mana lakin domin ma da haka ne ku ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lungu da sakota da kuma ne muku rahotanni da dumdumin su to kafin mu kawo muku cikakken rahoton dai ba mu ba ku wani ɗan gajeren rahoto akan cewa majalisar dattawa dai tana nan tana tattaunawa dangane da wannan magana wanda godwin emefiele ya yi wanda zuwa an jima kaɗan shi kuma ba ce sun fito za mu bibiyi mu ji abin da suka tattauna a kai da yiwuwar ƙara wa'adin kuma ba za a ƙara ba amma wannan an jima za mu kawo muku shin allah da yanzu dai ga cikakken rahoton gwamnan babban bankin najeriya cbn wato mr godwin emefiele ya bayyana cewa 'yan najeriya su yi haƙuri amma ba zai sauya ranar daina amfani da tsaffin takardun kuɗin naira ba godwin emefiele ya bayyana hakan ne a ranar talata 24 ga watan janairun shekara ta 2023 bayan zaman npc a birnin tarayya abuja ya bayyana cewa shi dai har yanzu bai ga dalilin da zai sa a ƙara wa'adin ba saboda an baiwa jama'a kwanaki 100 su mayar da kudaden su banki ya ƙara da cewa ko shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya faɗi hakan sau biyu cewa duk mai kuɗin halal kwanaki ɗari sun isa sa da ya mayar da kuɗaɗensa banki. A rahoton Channel CB, Godwin emefele ya bayyana cewa gaskiya a yi haƙuri ba ni da wani labari mai daɗi ga waɗanda ke son a ɗage ranar daina amfani da tsaffin kuɗi ina mai ba kowa da kowa haƙuri dalili kuwa shine kamar yadda shugaban ƙasa ya faɗi aƙalla su bi cewa kwanaki ɗari ya isa ga kowa ya mayar da kuɗinsa banki kuma mun ɗau duk matakan ganin cewa bankuna na buɗe na buɗe don karɓar tsaffin kuɗaɗen mutane kwanaki ɗari dai sun isar gaskiya mun buƙaci bankuna su ƙara lokacin aiki amma kuma har har zuwa ranar asabar kuma duk da haka mutane suna damu da ƙorafe-ƙorafe ya ƙara da cewa babu wani dalili da zai sa a ɗage saboda mutane sun ƙi mayar da tsoffin kuɗaɗen su banki kawo yau da 24 ga watan janairun shekara ta 2023 'yan najeriya da dama sun bayyana cewa har yanzu bankuna ba da tsofaffin kuɗaɗe suke yi a maimakon sabbi kamar yadda gidan jaridar nan na laje ta zanna da wasu ɗaiɗaikun 'yan najeriya inda suka bayyana ra'ayoyinsu game da lamarin daina amfani da tsofaffin kuɗi edita mudassir ishaq ya bayyana cewa har yanzu tsoffin kuɗi ne ke fitowa a atm ya ce na cire kuɗaɗe kuma duka tsofi ne dubu-dubu haka suka bayyana A kazalika akwai wata aisha ismail kuwa ta bayyana cewa ita fa har yanzu ko takardar ɗari biyu ba ta taɓa gani ba sai dai kuma dukkanin irin wayannan abubuwa suna ci gaba da faruwa ne lokacin da shugaban ƙasa muhammadu buhari shi ma ya fito ya kaɗa baki ke ce yake cewa ko shakka babu no going back domin ba za a kara wa'adin ko kwana ɗaya ba mutane da dama dai suna ganin cewa dafa a ce shugaban kasa muhammadu buhari bai daure wa godwin emefiele gindi ba to babu yadda za a yi babban bankin ya fito yana yin irin wannan abubuwa sai dai kuma lokuta da dama mutane suna ta roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan zama da majalisar dattawa take yi a halin yanzu su tabbatar da cewa sai an ɗage wannan wa'adi domin dai ba mulkin soja ake yi ba fatan mu dai ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su tabbatar da cewa sai an ɗage wannan wa'adi domin dai wannan shine aikin su ga talakawa To masu sauran mu a nan da muka kama ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan dan Allah muna neman alfarmarku da idan wannan shine shugowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne da zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mu a kodayaushe da tsara mun ɗaura su. ila kuma ku danna mana lakin domin mu ma da hakan ne zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga lungu da sako ta da kuma ne muku rahotanni da mutumin su to masu mu da ƙarshe me za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da muka muku kun ji dai Godwin mefele kwanan babban banki shi ma ya fito ya ce ko kaɗan ba zai ƙara ja da baya ba gurin an ƙara wa'adin kuɗi domin ya ce ko shugaban ƙasa muhammadu buhari ya faɗa su bi cewa kwanaki ɗari sun isa duk mai kuɗin halaka je mai da su banki gode muna jira da saƙon naku a sha mana karta kwana wato comment bangiji allah subhanahu ta'ala ya kama da ƙarshen wannan masifa amin